الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لتاف منهد شين لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ناب الضمالمي الإمام القاضي إياض رحمة الله عليه muna cikin babi da ke batu akan sufofin annabawa ko fasali fasali na 24 da ke batu akan sufofin annabawa da kuma irin ɗabi'un da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da su wannan zai zo majalisunmu na 128 a cikin littafi mala ya ce wa ƙana ta'ala in shu'aibe Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da annabi shu'ai alaihi salatu wassalam annabi shu'ai sunansa na cikin sunayen annabawa na larabci akwai kebantattun annabawa waɗanda malamai suka yi ware sunayensu suka ce sunayensu su ne larabci larabci ne sunayensu da waye da waye akwai adamu akwai nuhun akwai muhammadun sallallahu alaihi wasallam akwai lutun akwai shu'aibun cewa akwai salihu waɗannan sunayensu sunayen larabci ne Hmm? wani ya ce shi su me shi su da hausa hmm? shi ito ne <laughs> to ya ce game da shu'aib alaihi salatu wassalam wanda malaman mu suke ce mishi khatibul anbiya ya iya jawabi a cikin annabawa amma wannan dangantawa annabi shu'aib alaihi salam fihi nazar ستجدني إن شاء الله من الصالحين ونعك اكسر أبو البنتين الرجل الصالح هو شن قصص ميكو يوا توشيني وانا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكيهك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاجين فإن أتممت عشر عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكي ثم لمن تفسيري da سنت في tafi akan cewa annabi shu'aib annabi سود أنفد me an faɗi madiyan lamma tawajjaha tilqa'a madiyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabili ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وكذا مدين da aka faɗi sai kawai sai malamai suka haɗa suka ce ƙarina ce ta cewa annabi shu'aib ne amma babu dalilin da ya tabbatar da wannan bayan haka yawwa babu dalilin da ya tabbatar da haka al-mu'asara bainal anbiya sabita cewa akwai annabawan da sun yi mu'asara da juna kamar Ibrahim da Lut kaga annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Ishaq da annabi eh, Isma'il da annabi Ishaq asara ba'dhum ba'dha sashin su sun yi zamani da sashi ko wasu ma tare aka aiko su kamar shi annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun kaga zamanin sa dai tare ma aka aiko su ba ma kamar annabi Yahaya da annabi Zakariya da annabi Isa kaga zamanin sa daya da Imran in ka ce annabi kaga duk zamanin sa daya to amma waɗannan mun tabbatar da haka ne ta hanyar ne ta hanyar alƙur'ani ta hanyar alƙur'ani ƙur'ani ya faɗa mana sarahatan muka gane cewa tabbas waɗannan annabawan zamaninsa ɗaya hmm? kaga ƙala ƙala inna fi haluta قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله هذا النبي إبراهيم ده النبي لوط زمن ينصدع كاشن يجادلنا في قوم لوط زمن ينصدع وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين النبي و النبي إبراهيم وبشرناه بغلام حليم آمين النبي إسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هذا النبي إبراهيم النبي إسماعيل duk أن دليلين ne sarihai da cewa waɗannan annabawan zamanin su ɗaya to amma tabbatar da zamanantakar annabi shu'aib alaihi salam da annabi musa to aiki ne babba a kanka bacin wannan ƙarinar da wasu malamai suka ambata an faɗi madiyan kuma sai aka kawo kissa annabi musa alaihi salam da shigarsa madiyan ɗin sannan kuma sai ka tafi wani waje can a cikin alkur'ani sai ka ji an ce wa ila madiyana a khahun shu'aiba waɗannan su ne ƙara'in ɗin da malamai suka haɗa suka jajjuna sai suka ce wannan wa abuna shaikhun kabirun ɗin to annabi shu'aibu ne to wallahu alam to shi yasa malam alqazi iyaz shi ma kai tsaye sai ya tafi haka satajiduni insha Allah min as-salihin wannan bawan Allah da annabi Musa alaihi salam ya auri diyarsa bayan yayi hidima a matsayin sadaki na shekara takwas ibnu abbas radiyallahu anhu ma an tambaye shi kamar yadda imam ibn jarir ya ruwaito a cikin tafsirinsa da ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa cewa atamma musa ashra cewa annabi musa ne sanan goma ya yi yana kwadugo yana kwadugo shekara goma aka ba shi iya kaga wannan sadaki ne mai girma sadaki ne mai tsada to shi yasa shi sadaki layu yuhaddad sadaki ba a iyakance shi ba ka zuwa ka ce ai ka iyakance sadaki kawai kaza ah. ana kallon yarinya ko matar da za a aura sannan ana kallon wanda za a ba auren. kwarai da gaske waƙala kuma Allah ta'ala ya ce a game da dai shu'ai wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma wallahi bana nufin ko so da an ukhalifakum da in saɓa muku ilama an haku anhu a game da abin da nake hana ku ni na hana ku kuyi yi tafifin nizan wal mikiyan kuma ni kuma sai a ga ina yi la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu aghun alayka idha fa'alta azimu ودك وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ba na zo bane in hana ku ni kuma in yi in uridu illa al-islah mastata'tu ay ma aradtu illa al-islah ba abin da nake nufi face gyara daidai gudun iyawata ina yin iyakar abin da nake abin da nake so shine a gyara domin a gudu tare a tsira tare wanda sifar suke so daga annabawan Allah da ɗai ba su umartan mutane wani abu face sun zama awwalul musulmi sannan ba sa hana mutane wani abu face sun zama awwalul muntahi su ne farkon hannuwa sannan su ne farkon umartuwa wa ƙala sannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi game da annabi lutu wa lutan ataina hukman wa ilma annabi lutu mun ba shi ilimi mun ba shi annabta hukman annabta wa ilman sannan mun ba shi ilimi dama da annabta da ilimi tare suke tafiya ba a raba su ko dai ya kasance wanda aka ba wa annabtar shi aka ba wa ilimin ko kuma ya kasance wanda aka ba wa ilimi to zai kasance tare da abinda annabta ta tabbatar ne mun gane magana ta ko annabi ya zama an ba shi ilimi ko kuma a ba wa malami abin da nafta ta kunsa shi ne da zaka in ka ce ga ilimi amma ba nafta a cikin ilimin ya zama ilimin son zuciya kenan ilimin bata duk ilimin da babu an nafta a cikinsa to sai ya kai halaka yake jan mutane yake nan kawai zai zuwa zuwa ga wani ilimi amma ba kalan lahu ba kalan rasulullah sai dai a ta molanka ai ta faɗin abubuwa da ka to wannan ya zama ilimin shaidan wallahi ilimin shaidan ne duk ilimi na tabbataccen ilimi shine ilimin da qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shine ilimi eh ko dai kasance sarahatan ko istinbatan ko dai kasance nutqan ko kasance fahman ko ya kasance nassan ko ya kasance istinbatan sannan Allah ta'ala ya ce innahum kanu yasari'una na khairati annabawan da aka ambata a baya dukkaninsu innahum sun kasance su yusari'una na khairat suna yin gaggawa a cikin alkhairai wa yad'una na ragaban wa rahaban kuma suna roƙon mu suna bauta mana ragaban suna masu kwaɗayin mu ba su lada mu shigar da su aljannar mu wa rahaban sannan suna jin tsoron kada mu ɓata aikin su kuma mu shigar da su wuta wa kanu lana khashi'ina wa dukkan su suna da hushuwi, suna da kankantar da kai ga Allah subhanahu wataala siffa annabawa kenan qala sufyan al-imam sufyan ath-thawri sutari a babin tafsiri idan ka ji an faɗi sufyan wa sukita توانا نفن سفيان الثوري سبودا سفيان الثوري أكثر علما بالتفسير من ابن عيينة يا في الإمام ابن عيينة سن التفسير ذاق تنود ما قال سليكي كنت أطيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلفته شي دا أمبان فهمت القرآن إنا دا فهمت أحسن القرآن أما تند نكر لكوتاه ta sarki to sai aka kwaci Sufyanu Sauri yana cikin malaman da suke ganin ba a karban kyautar gwamnati eh, in gwamnati ta baka kyauta ka ansa an shawar bayani dai kan wannan wannan ana ana gina shi ne akan maslaha maslaha ta da'awa da maslaha ta zaman lafiya da maslaha kai kanka ƙwarai da gaske wanda ya ce in gwamnati ta ba malami kyauta kai ya ansa to shi ya bashi ita ce ka'ida duk wanda ya sa wani malami doka ya ce in gwamnati ta ba malami kyauta kai ya ansa to shi ya bashi tun asali ma shi ya kamata ya bashi ai ba sai gwamnati ta bashi ita ce ka'ida to shi ne wannan Allahu alam to Sufyan sauri ya ce huwa al-huzn daim ai ya ce shi ne al-huzn lafazin al-huzn malamai suna tattauna a kansa wasu suna ganin yana cin makamat akwai hadisi mun karanta shi a baya amma ba hadisi ne, tabbatacce cewa manzon sama kana da'im huzn to wasu suna cewa alhuzn nan suna fassara shi fassara mai kyau suna nufin damuwa da al'amuran lahira ya lahira za ta zama to amma dai alhuzn ko alhazan yana cin ababen da shari'a musulunci ba ta so shi yasa ba wani hadisi ingantacce daga manzon sama da ya tabbatar da cewa alhuzun ibada ne kawai ka zauna ka ce kai ta hazani annabi sama ma addu'a yake cewa Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazani ko min al-hammi wal huzni daga ba a san huzun. shi yasa Sheikh Aidul Qarni hafizahullah ya rubuta littafin sa mai kyau yace la ta hazan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abubakar ne la ta tahzan inna allaha ma'ana ka la ta hazan yawwa sannan Allah ya kora hazanu da huzunu da khawfun ga masu imani a lahira wala khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ka ba su da huzunu بعض مزن صدق يا أخي لا تحزن وخلت قال قريت أسأل كان قبيت أنتي كان دعموا قريت أبهر أنتي كان مغمشي كان منا إيه آه شيني شيني هو الحزن الدائم في آي كثيرة ذكر فيها آه، شيني في آي كثيرة a ayoyi da yawa zakara fiha min khisalihim wa mahasini akhlaqihim eh, ayoyi da yawa waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ambaci halayen annabawa wa mahasini akhlaqihim da kuma kyawawan ɗabi'unsu addallati ala kamalihim waɗanda suke nuni zuwa ga cewa annabawan Allah ba tauyayyu bane cika ne Allah ya cika musu komai ba su da tawaya وجاء من ذلك في الأحاديث كثير sannan waɗannan bayan ayoyi ya zo a cikin hadisai da yawa siffofin annabawa Allah maɗaukacin sarki a cikin a harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yadda annabawansa suke da siffofi na ɗaukaka da kyawawan halaye da tsarkin zuciya daga ciki akwai hadisin nan shahararre إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي من زن الله سسمي إنما الكريم وند أكسني من درجة ابن الكريم كما تنمي درجة ابن الكريم كما تنمي درجة جيكا من درجة كينا هوانا نوع ibnil karimi sannan kuma ɗan mai daraja jikansa kenan wa yusufu shine annabi yusufu alaihi salam bunu yaquba shi kuma ɗan yaqubu alaihi salam baban shi annabin Allah ne yaqubu Bini ishaq shi kuma yaqubu ɗan ishaq ne shi ma kuma annabin Allah ne Bini ibrahim shi kuma annabi isa ɗan ibrahim ne annabin allah wa ƙasa yana da wannan daraja idan baka gane fassara ba na biyu ibnu nabiyin annabi ne shi annabi yusufu ɗan annabi ne annabi yaqubu ibni nabiyin sannan kuma ɗan annabi domin yaqubu ɗan ishaku ne ishaku ma annabin allah ne ibni nabiyin ɗan annabin allah ne annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi annabi ishaqu annabi ishaq ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf alaihi salam sadaka ba wanda yake da wannan matsayin a duniya in ba annabi yusuf alaihi salam wannan hadisin yana shaida cewa sa'iru ikhwati yusuf laysu anbiya su sha ɗaya nan duk ba annabawan Allah ba. domin manzon sama ba zai ware shi ya ce yusufu ba <laughs> da sai a ce ne alkurama'u abna'ul karim ibn al-karim ibn karim sai a ce ne yusufu wa ikhwatuhu abna'u yaquba bin ishaq ibn ibrahim amma sai aka ce al-karim yusufu nabiyullahi ابن الكريم يعقوب نبي الله ابن الكريم إسحاق نبي الله ابن الكريم إبراهيم نبي الله فذلك هؤلاء ليسوا أنبياء ما أن بابين وما هالا نون ما أنبا بني sun yi nufin kisa ko ba su yi ba sun ce uqtulu yusuf sun ce a kashe shi kaga sun yi mitin cewa a kisa ƙarshe da ya ce ka ai amma da ba su kashe shi ba fa asqaduhu sun batar da shi jarima ce ko ba jarima ba ce laifi ne ko ba laifi ba ne laifi ne a kissa ma an ce da za su jefa shi rijiyar sai da suka mammare suka gargaya mai bakaƙen maganganu shi ne aka ce ajima wa an yaji alufi ga yabatul jubi wa auhaina ilai latunabbi annahum bi amrihim hada suka zazzagai duk sun yi sannan kuma suka yi mai suka yi ƙarya kuma suka tabbatar da su makaryata ne ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqina ai kad kunna kadibina shine shine shine abin da yake nuna kaga duk ba annabawan Allah ba wannan shine kauli raji muna wannan batun domin akwai malaman da suka tafi akan cewa annabawa ne sadakan ka zo bayani sai ka ce abna'u nabi haka shekul islam taimiyya ya ce sun yi hassada kuma domin malamin taimiyya yana magana a kan su ne an tambayi shekul islam taimiyya aka ce a ya hasudul mu'minu mummuni na hassada sai ce yukhfi wal munafiqu yubdi mummuni imaninsa baya iya barin shi ya bayyana hassada shi ko ta taso sai ya danne ta saboda albarkacin imani amma wal munafiqu yubdi shi kuma munafiki sai bayyana hasadarsa a fili baya iya kore ta to shine sai ya ce amma sami'ta bi ikhwati yusufa abna'in nabi baka ji labarin yan uwan annabi yusuf bane ƴaƴan annabin Allah kaga ai mummune kenan hasadu akhahu wa azamu ala qatlihi fa’af ƙaduhu ko suka yi to shi ne wannan sau annabin Allah annabi Yusuf salam karimi ne wafi hadisi anasin wa kazalik al’ambiya’u ta damu a yunuhun ta damu ƙulubuhun haka nan ya zo a cin Bukhari hadisin anas radiyallahu anhu annabi sallallahu ya ce ai haka annabawa suke idanuwan ke bacci amma zukatansu ba sa bacci shi yasa suke ganin mafarki sai a musu wahayi mafarkin ya zama wahayi wa ruya anna sulaimana kana ma'a ma ufiya min al-mulki an ruwaito cewa annabi sulaiman duk mulkin nan da aka bashi la yarfa'u basarahu ila as-sama'i takhashu'an baya iya daga kansa zuwa sama saboda kaskantar da kai ga Allah wa tawazu'an lillahi ta'ala da kuma tawazu'u ga Allah baya iya kallon sama wa kana yut'imu an-nas laza'il annabi Suleiman alaihi salam ya kasance yakan ci yadda mutane nau'ukan abinci masu daɗi wa ya akulu khubza sha'iri shi kuma sai ya ci gurasa sha'ir sha'ir wanda hatsi ne yanzu dabbobi ake ba ma abincin dabbobi ake da shi duk da in ka ce abincin dabbobi yanzu masara ma abincin dabbobi ake da da yawa ko ba za ka samu wani wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba mulki kamar annabi Sulaiman ba ya yi addu'a kuma wa ƙabilan lahu du'a'a wata ƙabbalahu Allah ya amshi addu'a su rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min Ba'adi, so da duk wanda zai mulki ka kyale shi wallahi ba zai kwatanta wani malami ma ne ban dariya a Najeriya mai wa'azin ban dariya kun san shi ya rasu Allah ya fi mishi ya ce sai ka ji mutum ya zo yana Allahumma zuƙuni kama razaqata Sulaimana sai ya kunduma mai zagi wanda ya addu'a ya ce to ko tantabar annabi Sulaimana aka baka an ka gama ka zo kana addu'a wai Allahumma zuƙuni kama razaqata Sulaimana ka zo wa'azi ke fa cewa alghulu fi du'a ne fa to annabi Sulaiman ya ce wa habli mulkan lan bari li ahadin min ba'di sannan manzon sama ya nufin ya kamo wani ifiriti ya zo ya ɗaure shi a jikin ya ba yara madina su wasa da shi sai ya ce fa ta da a a akhi Suleiman. sai na tuno da addu'ar dan uwana Annabi Suleiman. to kaga ya halatta ka zo kana addu'a kana cewa Allahumma rizquni kama rizqata Sulaiman kenan to wannan malami Allah ya fi masa cikin raha da ba'a da barkwanci shine isan baka da wannan sabon eh. وأوهي إليه يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتكف فينظر في حاجتها ويمضي وأوهي إليه شين فأك ووحي أكت يا رأس العابدين يا كي جاغورا ما سبوتا وابن محجة الزاهدين كما يا أنهير shugaban zahirai mahajja hanya wato baban annabi suleiman dawud kenan shine hanyar da za ka bi ka zama mai zuhudu domin kana ya akulu min da yadihi annabi dawud duk da matsayin da Allah ya bashi to da hannun shi yake sana'a in yi sana'a da hannunsa ya tsawon wata shi ya siyar abin da ya sama shi ne yake cin abinci da shi abin ba ra'asu zuhud ba kenan to duk da wannan matsayin da annabi Suleiman ke da shi wa kanatil ajuzu ta'tariduhu sai kawai dattijuwa sai ta bujuru masa wa huwa ala rihi yana kan iska da ke daukar shi kaga zakharna lahu riha tajri bi amrihi ghukha'an haythu asa ba wani wanda Allah ya hore wa iska duk waɗannan abubuwan da kuke ganin Allah tiliciyat din da ake yin su na technology a buga waya aka kirkiro fax aka kirkiro telegram na da can aka kirkiro talho da girmaho na da talho na kan teburi da yanzu gsm da ake da ita to wallahi duk abin da suke ba za su kai annabi suleiman ba وزخرنا له الريح tajribi بأمره وخاء حيث أصاب shi ya ga damar iska ta yi gabas sai ce ba nan nake son ki tafi ba tafi kudu yanzu wannan iska ta ɗazu ɗin da ta zo fu annabi suleiman ya ga damar ya ce ta matsa irin su katarina ɗin nan da aka yi a amerika da sauran nau'ukan iska da aka yi su na azaba annabi suleiman a cikin mulkin da allah ya bashi ya ga damar ya karkata ta kawai umarni zai bata tajribi amrihi ruha'an haisu asar kawai sannan duk inda yake so za ta ɗauke shi ta kai shi kawai zai bata umarni sai ce waje kaza ita za ta ɗauke shi tun kawai sai dai shi a wajen iskar Allah to ka faɗa min wanda zai mulki irin nashi amma duk da wannan mulkin da Allah ya bashi dattijuwa za ta bujiro mishi ta kira shi fi junudi yana cike rindinarsa ta a kan iska fa ya amuru riha sai ya umarci iska ce fa takif sai ce ke iska tsaya sai ta tsaya fa yanzu fi hajatiha sai ya kalli ce ke dattijuwa me bukatar sai dattijuwa ta fudu bukatar ta sai ya biya mata bukatar ta wa yambi daga nan kuma ya wuce saboda tawazu da kuma kula da talakawa haka annabawan Allah suke لا يغلقون أبوابهم دون حاجات الناس ما سرف فقوفا دون بيذول بقاتا ذا سبيا ما سبقاتا يسا زما ما جاجن اللبن ألا باقا رمان أي كيبين والله كاقا دا أكي شوء الأولماء ورثة الأنبياء إنا فهنا بقاتا فساء أخي أي كي العلماء ورثة الأنبياء أخي أي كي أتي الله سام زمان kuma ba mu ikon kwatantawa Allah ya fi mana kuma abin da muka kasa to kun ga shi ne wannan za mu tsaya a nan sai Allah kai mu darasi na gaba Wasallallahu sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa